Assalamu alaikum farko dai zaka gaya mana sunanka da kuma jam'iyya ko kungiyar da kake ciki. To wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana injiniya Aminu Muhammad Malami kuma na yi takara ta dan majalisar tarayya a jam'iyyar ADC a karamar hukumar taro ne. amma yanzu saboda yanayi na siyasa kan san kusan siyasar abinda muka fuskanta a lokacin zaɓe shine siyasar najeriya gida biyu ce ko kana jam'iya mai mulki ko kuma kana ta adawa ta pdp wanda shine har yanzu zan iya cewa wayewa kan namu bai karfi ba shi yasa yanzu a yanzu maganar da nake miki na koma jam'iyyar pdp kuma abin da ya samu koma jam'iyyar pdp mun ga ita ce a yanzu tafi dama dama da apc ta tafi dama dama amma yanzu gaskiya fi sabilillahi a namu tunanin da kuma mu da muke ganin yan lamari na siyasa yanda ya kaya pdp ta fi dama dama kuma dama al'umma muke so mu hidimta shi yasa muka shiga wannan jam'iyyar. Sannan ya ya kamun ludan wannan sabon gwamnati. Shin a tsare-tsarenta ta sanya matasa a wasu madafan iko ko kuwa har yanzu tana jan kafa? Alhamdulillah a yanzu kamar yadda zan ce miki a da aka kwana ina gaya miki a matsayina misali na ɗan Kano kuma yadda na ga a yadda take sai mata kaya a Kano shine na farko da masu wannan manyan jam'iyyun guda biyu da APC da PDP ba su ba da dama wa ƙananan matasa matasa barkati don gaskiya a kunshin yadda aka ba da takarkarin ma kasan dai wa'inda wasu sun ɗan ƙoƙarta amma ba kowa ne ya ba da takarar ba sai kuma yanzu abin da muke jira shine mukamai gaskiya ba zan ce ga wani a hubbasa da aka fara matasa ba saboda idan ka duba ai inda abin da ke faruwa shine tun daga yanda za a yi transition committee daga nan zaka gane in ka ga matasa sun yawa a cikin transition committee to kana sa rai za a yi wa matashi wani abu to amma fi sabilillah kamar ni a gari na na Kano gaba ɗaya transition committee babu ma ɗan ƙasa da shekara arba'in a na lissafin da na gani saboda haka kin ga ba zancen maganar kulawa da matashi a takaice a yanzu kenan yaya kake ganin kamun lu don wannan sabon gwamnati da aka kafa shin matasa da suka samu dama a wannan zabuka da aka yi suna da yunkurin fito da wasu manufofin da zai kawo ci gaban matasa da ƙasa baki daya to alhamdulillah tambayar ki ta uku ta an saka matasa a madafin iko a takaice dai a yanzu tun da kin ga ba a fara rabar makamai ba kawai dai kwamitattuka dai da aka bude ne na transition wanda a baya na gaya miki cewa babu wasu matasa a ciki har federal din zaki ga duba in kika duba ta gani babu wani matashi da zaki dauka kice wannan dan kasa so abin da muke fagara shine duk manyan da ke gani siya ku Gawan su General Muhammadu Buhari duk suna shekara talatin 32 35 har zuwa 40 lokacin suka samu da suka samu sai injiniya rabi musa kwankwa sanin da ake gani yanzu ba wani jagora sama da shi a siyasa a arewacin najeriya tun yana shekara 30 da wani abu ya je majalisa to irin wa'annan abin muke muke magana shine matasa amma kwata-kwata in dai a wannan shekarun ne da nake gaya miki daga arba'in zuwa ƙasa gaskiya har yanzu ba mu ga wani motsi da ake nema a matashi ba in dai da gaske ne tun da lokaci ya zo dab a transition committee muna sa rai mu ga cewa na shugaban ƙasa da na jiha mu ga akalla ba a sa matasa ba a musu adalci ba a ce biyar biyar a jihar kano yadda aka kafa wannan kwamiti wurin mutum arba'in ko hamsin kamata ya ce mun ga mutum goma shine muka san cewa za a matasa yin abin da ya kamata so a takaice dai a ƙarshe ina sa rai a tunda an riga an yi mistake yanzu a transition muna sa rai a kwamishinoni da za a yi da sauransu allah ya sa mu ji matasan a ciki baraka bashir dandalin voa